Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afrika. Masu saurare Mai Masani Abdulmomin ke muku sallama a cikin shirmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za a ji matar marigayi jagoran 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ta gabatar da jawabi inda ta ciki shugaba Putin a gaba Majalisar Dokokin Tarayyar Turai. Gwamnatin Chadi ta ce an kashe mutane da dama a wani hari da ake zargin 'yan adawa da kaiwa a ginin ma'aikatan tsaron ƙasar. A jihar Yoban, Najeriya kuma ɗalibai da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon bullar cutar sankarau. secondary school suka mu sun ai girgiza sosai wayansu yara eh, kamar guda goma sha bakwai a cikin senior boarding secondary school Allah ya karɓi kayansa su kuma yara daga makarantu na primary daban-daban su ma kuma eh, sun rasu Hukumar tsara birane ta Kanubda a jihar Kano na shirin ɗaukar matakan hukunta masu gine-ginen awon igiya. an samu matsalolin mutane suna ɗaukar kamar hukunci da hannunsu su je su yanka filote an igiya babu tsari babu magudanar ruwa da ya kamata na standard a yi babu inda ya kamata a ce waje ne na makaranta waje na kasuwanci a ciki kana kuma 'yan adawa ne suka fusata bayan shugaban kasa ya kammala jawabin da suke ganin bai gamsar da su ba kan halin da ake ciki a kasar amma kafin mu je ga rahotanni sai bayan muhammad anur muhammad ya karanto mana cikakkun labaran duniya matar marigayi jagoran hamayya na rasha alexi navalny ta gabatar da jawabi ga majalisar dokokin tarayyar turai a strasbourg inda ta ce an rika gana mijinta azaba tsawon shekara uku bisa umarnin shugaba putin kafin da karshe a kashe shi yuliya navalnaya ta ce an kuma ci mutuncin gawar mijin nata da ta koma kan batun yakin ukraine ta ce mr putin ba dan siyasa ba ne face kasurgumin azzalumi mamugunci Putin is the leader of organized criminal gang. Ta ce Putin shugaban gungun masu aikata miyagun laifuka ne. Ta kara da cewa tattaunawa da sanya masa takunkumi ba su da wani amfani. abin da ya kamata kawai shine tarayyar turai ta farauto lauyoyi da masu bayar da kudaden da ke baiwa putin damar abin da yake yi to a wani labarin mai dangantaka da wannan kuma matar da ke magana da yawun marigayi jagoran yan hamayya na rasha alexei navalny ta ce a jibi juma'a ne za a jana'izarsa a moscow kira yamish ta ce za a yi taron addu'o'i a wani coci da ke gundumar marino bayan daga nan kuma a binne shi a makabartar boriskovsky kana a kwana goma sha biyu da suka gabata mr navalny ya rasu kwatsam a wani gidan yari da ake tsare da shi a baya makarabansa sun zargi jami'an rasha da neman sa mahaifiyarsa ta yadda a yi su ba tare da masu makoki ba wata fitacciyar cibiyar masana ta amurka ta ce dakarun rasha da ke ukraine sun kara kaimi a hare-haren da suke kaiwa a yankin adivka bayan da suka sassauta wato bayan da suka sassauta bayan kama garin a farkon watan sunana hadiza cibiyar ta mahaifiyar mu neman amfani da wannan dama ta danna gaba iya iyawarta kafin sojojin ukraine su ja sabuwar daga tun da farko rundunar sojin ukraine ta ce ta ja baya daga wasu garuruwa uku da ke kusa da birnin cibiyar ta ce rasha ka iya kama wasu garuruwan a makonnin da ke tafe amma kuma ta ce karin yankuna masu wuyar shiga can yamma ka iya zamar wa rasha tarnaki wanda hakan zai iya baiwa ukraine damar jan daga labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc Hukumomin Najeriya sun sanya harajin tilas na shekara-shekara ga hukumomin da ke daukar ma'aikata 'yan kasashen waje aiki a wani yunkuri na ganin kamfanonin waje na daukar karin ma'aikata 'yan kasa. a bisa wannan doka kamfanonin za su rika biyan kuɗin da ya kai wajen dala dubu goma sha biyar a duk shekara kan kowane ma'aikaci na waje najeriya na fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da bata taba shiga ba tsawon shekara da shekaru lamarin da ya haddasa wahalhalu na rayuwa da kuma zanga-zanga a ƙasar ga abin da wata ma'aikaciyar jinya ke cewa this hardship is too much is too much ta ce wannan wahala ta yi tsanani ta yi tsanani a matsayina na ma'aikaciyar jinya ba zan iya ciyar da iyalina yadda ya kamata ba rahotanni dai na nuna cewa akwai ma'aikata 'yan waje sama da dubu ɗari da hamsin a najeriya yawancinsu suna aiki ne a kamfanonin mai da na waya da kuma bangaren otal sai dai shugaban kasar bola ahmad tinubu ya yi gargaɗi da kada a yi amfani da sabon tsarin harajin wajen hana 'yan kasuwa masu zuba jari zuwa kasar. Gwamnatin Chad ta ce mutane da yawa sun mutu bayan wani hari da magoya bayan wata jam'iyyar hamayya suka kai kan hukumar tsaron ƙasar. There is fear and tension in the capital jamena as security forces. Wakilin BBC ya ce ana cikin fargaba da zaman ɗarɗar a babban birnin ƙasar jamena yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da sintiri a titina. Ministan sadarwa Abdulrahman Kulmala wanda ya ɗora laifin akan jam'iyyar socialist party without borders ko psf wadda yaya dilo ke jagoranta ya ce an kama mutane da dama shi dai dilo ya fice wajen sukan lamirin shugaba muhammad idris debi wanda abokin wasansa ne na jini ana sa ran dukkanin mutanen biyu za su tsaya takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi watan mayu mai zuwa haka kuma gwamnatin ta zargi wani jami'in jam'iyyar ta psf da yunkurin kashe shugaban kotun kolin ƙasar ta chadi mr dula dai ya yi watsi da zargin da cewa shiri ne kawai aka kitsa to labaran duniya kenan daga sashen hausa na bbc to madalla a gaishe ka muhammad annuru muhammad da labaran duniya to yanzu kuma za mu shiga rahotanni Matar marigayi jagoran 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ta gabatar da jawabi a gaban Majalisar Turai a Strasbourg inda ta shaida cewa an azabtar da mijinta na tsawon shekaru uku bisa umarnin shugaba Putin kafin a halaka shi. Yulia Navalnaya ta kuma ce an ci zarafin gawar mijin nata. Ga Bilkisu Babangida dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ms. Navalny ta shaida a majalisar dokoki cewa dole su yaƙi waɗannan gungun masu aikata laifi. Kana ta bayyana cewa bincike kan harkokin kuɗi a maimakon na diplomasiya shine ya zama na mafi muhimmanci. ta kuma ce dubban miliyoyin 'yan kasar rasha na adawa da shugaba putin kuma ya zama jazaman kada a gallaza musu navalnya ta kuma kara da cewa dole putin ya bayar da amsa kan abin da ya aikata ga rasha da ukraine da kuma mijinta ta kuma ce waɗanda ke wajen ƙasar rasha na buƙatar su fahimci cewa putin ba ɗan siyasa ba ne face jagoran gungun masu aikata laifuka komawa yaƙi akan ƙasar ukraine a cewarta da ba za a iya tattaunawa da mr putin a kai ba zai iya aikata komai ms navalny ta ce shugaban rasha na bukatar girbe abin da ya shuka kan abubuwan da ya aikata kuma ta lashe takobin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya na fafutuka akan yanci ga rasha putin must answer for what he has done with my country ta ce dole Putin ya amsa duk abin da ya aikata wa ƙasata. Dole Putin ya bayar da amsa kan abin da ya aikata a ƙasa makwabciya mai neman zaman lafiya. kana dole putin ya bayar da amsa kan komai da ya aikata ga alexia mai gidana ba zai taba ganin yadda makomar rasha za ta kasance mai kyawu ba amma mu dole za mu gani a halin da ake ciki a ranar juma'a ne ake sa ran gudanar da jana'izar jagoran adawar ta rasha alexia navalny a birnin moscow mai magana da yawunsa kira remish ta ce za a gudanar da bukukuwa a wani coci a gundumar marino inda daga bisani za a binne shi a makabartar borisovkoye Mr. Navalny ya mutu ne kwanaki goma sha biyu da suka gabata a gidan kurkukun Arctic inda ake rike da shi. A gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoton. Idan muka je Najeriya kuma kungiyar kwadago ta NLC ce ta yi ƙaran haske a kan dalilan da suka sa ta janye zanga-zangar kwanaki biyu da ta soma gudanarwa a jiya talata a fadin kasar NLC ta ce a yanzu dai gwamnati na da wa'adin kwanaki goma sha uku domin cika alkawuran da aka yi musu wajen ceto al'umma daga matsin tattalin arziki. Ga ƙarin bayani daga bakin mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa Comrade Kabiru a domin jibir a tattaunawarsu da Abdu Halilu. mun zauna a jiya mun duba yadda ta gudana a dukkan fadin najeriya kuma alhamdulillahi mun cewar mun cimma nasara mun samu abin da muke bukata yasa muka canja sabon salo na cewar da nan headquarter da yake abuja da kuma dukkan jihohin mu 37 da suke najeriya a je a gudanar da taro na 'yan jaridu a sanar da su dalilin da ya sa muka janye wannan zanga-zanga da kuma kara wa'adin kwana goma sha hudu ga gwamnatin tarayya da ta yi abin da ya dace akan bukatunmu ko kuma a sake zama a ɗauki matsaya na gaba ana iya cewa bukatar ku ta biya kwalliya ta biya kun sabulu ba za mu ce bukatar mu ta biya ba domin har sai bayan wannan kwana goma sha hudu mun zo mun zauna mun sake dubawa mun ga daga cikin bukatun da muka bayar da kuma irin tattaunawa da muka yi da gwamnati a sakamakon tarurruka da muka yi kwana biyu muna yi da su da assurance ɗin da suka bamu shin wannan an samu ci gaba ko ko ba a samu ci gaba ba comrade kabiru a domin jibar ke na mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta nlc a najeriya to hukumomi a jihar yobe da ke arewacin najeriya sun tabbatar da mutuwar ɗaliban makarantar kwana goma sha bakwai sakamakon barkewar cutar sankarau a jihar ɗaruruwan ɗalibai ne dai suka kamu da cutar a jihar yayin da wasu gwammai ke ci gaba da samun kulawa ga rahoton habiba adamu cutar sankarau ɗin da ta kai ga ajalin ɗaliban a cewar hukumomin jihar cuta ce da ba a saba ganin nau'in ta ba a Najeriya da kuma a jihar ta Yobe. Jami'ai a jihar sun ce kasancewa ta sabuwar dangin sankarau ta bayar da wahala kafin ma'aikatan lafiya su gano cewa nau'in ta C ce ta cutar sankarau. Dr. Muhammad Sani Idris shine kwamishinan ilimi matakin farko da na sakandare a jihar kuma ta wayar tarho ya shaida min cewa Allah ya jarabe mu da annoba ciwon sankarau secondary school mu sun girgiza sosai wayansu yara eh, kamar guda goma sha bakwai a cikin senior boarding secondary school allah ya karbi kayansa su kuma yara daga makarantu na primary daban-daban su ma kuma eh, sun rasu kwamishinan ya kuma bayyana cewa cutar ta fi kamari ne a kananan hukumomin fatiskum da fika da kuma faune inda ya kara da cewa cutar ta fi shafar masu shekara goma sha takwas zuwa ƙasa kuma an fi samun su a wuri ɗaya ne a makarantun kwana haka kuma cutar ta kama ɗaliban makarantun kwana biyar zuwa shida a jihar kuma baki ɗaya waɗanda suka kamu da cutar sun kai ɗari hudu da saba'in da uku amma ɗalibai ɗari uku da saba'in a cikinsu sun koma sun ci gaba da karatu bayan samun kulawar likitoci rasuwar ɗaliban ta zo ne bayan makonni biyu da tabbatar da cewa cutar sankarau ce ta bulla a jihar sai dai na tambaye shi amma za a iya cewa kamar akwai sakaci na rashin ɗaukar matakai da suka kamata har da ta kai ga yara 'yan makarantar kwanan suka rasa rayukansu sha'anin annoba sha'ani ne da mutum ba zai iya cewa akwai sakaci ba eh, ina ne ala misali za a ce sakaci idan ah, mai girma gwamna ya ba da umarni cewa ministry of education ta tashi daga headquarters ta na damato ta dawo headquarters a ah, zombi inda wannan ciwon yake eh, ina ne sakaci in aka ce ministry of health gaba ma'aikatan lafiya ina ne za a samu sakaci a secondary school din da Eh, malamai suke aiki awa ashirin da hudu muka tsara musu kowane malamai guda uku za su yi awa uku za su ringa zuwa suna tambayar ɗalibai akwai mara lafiya ko wanda yake jin ciwon kai ni a matsayina na kwamishina da duk shugabannin wato ma'aikata na ilimi duka mun dawo zuwan ɗan nan mun tare to bayan eh, batun ɗalibai shin wannan cutar bata bulla ba a cikin mazauna gari ɗalibai kawai ta shafa akwai kaɗan daga cikin mazauna gari su ma wanda ni ba zan iya ba da ba a su ba saboda al'amarin da ya shafe ni na fi mai da hankali a kai shine abin da ya shafi harkar makaranta a matsayina na kwamishina na ilimi. Kwana biyu kenan a cewar kwamishinan ba a sake samun mutuwar wani ɗalibi ba a jihar sakamakon cutar ta sankarau. A baya dai ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu sakamakon ɓullar cutar sankarau a sassan Najeriya. Kuma a halin yanzu akwai buƙatar mahukunta su tashi tsaye wajen kare samun ƙaruwar mace-mace ba wai a jihar ta yobe kaɗai ba har ma da wasu sassan ƙasar. Habiba Adamu, BBC Hausa a Abuja a Najeriya. To daga Yobe sai Abia da ke kudancin Najeriya inda yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ke ci gaba da tuhumar wani uba mai suna Theophilus Ude. Bisa zargin kashe ɗansa mai suna Sunday Ude mai shekaru 27 saboda ya cinye guntun abincin ƙarshe da ya rage wa iyalan gidan. wannan lamari dai ya daga hankulan al'ummar najeriya musamman a kafofin sada zumunta inda ake ganin wannan yanayi na da nasaba da tsadar rayuwar da ake ciki a nan gaba ne dai ake sa ran za a gurfanar da uban a gaban kotu bayan kammala bincike kamar yadda za ku ji karin haske a cikin wannan rahoton na umar shehu yan leman tuni dai rundunar 'yan sandan jihar abia ta tabbatar da faruwar wannan lamari da ake zargi mr theophilus ude dan shekara 57 da aikata wani ta'asa ta kuma ce ana ci gaba da bin bahasin wannan lamari da ya faru a unguwar amazuku da ke a umawahiya a dan ranar litinin jami'ar hular jama'a ta rundunar 'yan sadan jihar morene choma chinaka wacce ta zanta da bbc ta ce an kama theophilus ode da ya kashe ɗansa saboda yaron nasa ya koma gida kuma ya cinye guntun abincin na ƙarshe da ya rage cikin tukunyar girki a gidan. We got an information as Isochi divisional headquarters. that on the 25th of February 2024. That uh, one Theophilus A from Asia Mawumuch shot and killed An kai rahoton faruwar lamarin ne a sashen 'yan sanda na Omuna ce a ranar 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2024 cewa wani mutum Theophilus Ude ya harbe ɗansa da bindiga har lahira. An kama wanda ake zargin tare da kafa shaidar abin da aka samu a gidansa wanda ake zargin ya aikata ta'asar da shi. Lamarin da a yanzu ake bincike an kuma miƙa shi ga sashen binciken aikata manyan laifuka na jihar domin gudanar da bincike mai zurfi sannan kuma za a gurfanar da shi gaban kotu. kamar dai yadda lamarin ya nuna mr ede ya fusata ne ganin ɗansa marigayi zai iya shiga cikin kicin ya ɗauki abinci ya cinye ba tare da samun izininsa ba sakamakon haka cikin fushi ya kutsa cikin ɗakinsa ya fito da bindiga ya harbe ɗan nasa lamarin da ya kai ga mutuwar ɗan nasa tuni dai rundunar 'yan sanda ta yi watsi da wani labarin da ya nuna cewa mahaifin ya yi amfani da wani abu mai kaifi wanda ya kai ga ajalin yaron dama dai tun farko bayan samun labarin nan take 'yan unguwar suka kama mr theophilus ude inda suka ɗaure hannunsa biyu suka ɗora shi kan gawar yaron Ode wanda ke roƙon a yi masa jinƙai ya ɗora alhakin abinda ya aikata a kan shaidan inda ya ce ya yi nadamar abinda ya aikata. Bincike ya nuna akwai miliyoyin 'yan Najeriya da a yanzu ke kokawa cewa suna fuskantar karancin abinci da kuɗi a hannunsu. Wani lamari da suke zargi cewa ya ƙara ruruta matsananciyar rayuwa da suke ciki. Wasu daga cikin masana tattalin arzikin ƙasa da kuma 'yan Najeriya dai sun ɗora alhakin abinda da ke faruwa tun bayan da gwamnatin najeriya ta janye tallafin man fetur wanda suke cewa ya bar 'yan kasar cikin rayuwa ta nafsi-nafsi omar shehu leman bbc hausa daga Legas a najeriya To da haka agogo muke cewa karfe uku da minti goma sha shida a Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi biyu da minti goma sha shida kenan agogon GMT da London. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya garzayawa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa. To gaba a cikin shirin zamu je jihar Kano inda ake shirin fara daukan matakai kan masu gine-gine a awon igiya. Amma yanzu bari mu je Burkina Faso inda gwamnatin Burkina Faso ta fitar da sanarwa a cikin daren jiya Talata inda take kira ga al'ummar ƙasar da su sanar da jami'an tsaro kan duk wani hali na tuhuma da ba su yarda da shi ba hakan dai ya biyo bayan wasu jerin hare-hare da ƙasar ta fuskanta a ƙarshen makon jiya da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka hada da jami'an tsaro masu aikin sa kai da farar hula a wurare daban-daban na ƙasar ga rahoton ila yusufu daga invest with confidence from Ga cikin halayen na tuhuma da aka ambata a cikin sanarwar manema labaran akwai kira ga 'yan ƙasar da su sa ido sosai kan daɗewar mutanen da ba a yarda da su ba a kusa da wani wuri mai mahimmanci jin tsoro ga wani mutum ba tare da wani dalili ba, da kuma la'akari da kaya ko ƙumshi da ba a yarda da su ba a kusa da wurare masu muhimmanci. Gwamnatin ƙasar ta Burkina Faso ta fitar da wannan sanarwa ne kwanaki uku bayan wasu da ake zargi 'yan ƙungiyoyin masu da'awar jihadi ne suka kai wasu jerin hare-hare a wurare daban-daban na ƙasar. An kashe musulmi masu yawan gaske a harin masallacin na Natio a gabashin Burkina Faso Wata majiya mai tushe ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun shiga garin ne da sanyin safiya sai suka kewaye masallacin suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi. An harbe da dama daga cikin su har da wani babban shugaban addini. Waɗanda aka kashe duk musulmi ne akasari maza kuma waɗanda suka taru a masallacin domin yin sallar su subahin. A wannan rana da aka kai harin na masallacin wani mummunan harin shi ma ya faru kan mabiya ɗarikar Katolika da suka taru a wata coci. Harin da ya kashe akalla mutane goma sha biyar yayin da ake gudanar da gangami a cocin da ke arewacin kasar Burkina Faso a cewar babban magatakardar cocin Dori. Har ila yau an kai wasu hare-hare da dama akan sojojin Takwalu da Bataliyar Invest with gaggawa ta goma sha shida kusa da kungusi da Bataliyar Gauraya a yankin Uwahegura. Nan ma dakarun sojin ƙasar da masu aikin sa-kai da dama ne suka rasa rayukansu. Sai dai wata majiyar tsaron ƙasar ta ce ɗaruruwan maharan ne dakarun ƙasar suka yi nasara da gargazawa. Duba da faruwar hakan ne shugaban majalisar mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya aiki da saƙon ta'aziyya jiya ga takwaransa na Burkina Faso wanda ya bayyana cewa waɗannan hare-hare na dabbanci waɗanda suka auna sojoji da 'yan sa-kai da kuma fararen hula sun haddasa asarar rayukan mutane da kuma barna mai yawa. A cikin wannan yanayi mai da hankali in ji janar abdulrahman chani a madadin majalisar mulkin sojin ƙasar ta nijar da gwamnatin riƙon ƙwarya da kuma al'ummar ƙasar yake miƙa sakon ta'aziyya da kuma juyayi ga gwamnatin burkina faso da kuma 'yan uwan ƙasar ta burkina faso tare da fatan samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka jikita cima ila isufu bbc hausa daga maradi jamhuriyar niger. To daga Nijar bari mu nufi Chadi inda gwamnatin Chadi ta ce an kashe mutane da dama bayan wasu da ake zargin 'yan adawa ne sun kai hari kan ginin ma'aikatar tsaron ƙasar ministan sadarwa na ƙasar abdul